والهدى والأكرمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته har yanzu malai na magana akan abin da ya shafi wato matsala ta bambancewa tsakanin kyautata zato ga Allah maɗaukakin sarki da kuma wato asalin ah, ruduwa da rahamar Allah maɗaukakin sarki mali ya kawo mana misalan wasu mutane daga cikin bayi ko kuma wasu bayi waɗanda su sun raja'a ne akan abin da ya shafi rahamar Allah sallah don haka su za su aikata su da sabon Allah wato tare da ganin cewa rahamar Allah ta yi yalwa da yawa saboda aka su abin da yake roƙansu kenan wasu kuma suna ganin cewa hakan ba daidai ba ne wanda shine mala ya kawo misalai masu yawa akan haka mala ya bambanta mana menene kyautata zato ga Allah madaukakin sarki me bambancin sa da kuma ruwa da ni'imar Allah madaukakin sarki to fasli na gaba ma da yace allazina i'tamadu ala aqwillahi fadayyu amrahu wa nahyahu ma'ana akwai cikin waɗanda suka dogara daga afuwar suka dogara akan afuwar Allah ma'ana ya biyan Allah sai ya zama sun zamanto suna sakaci da umarnin Allah da hannunsa mana suna ganin afuwar Allah ta yawai. haka ne ko na sai ya zama sun dogara a kan wannan sun yi sakaci da umarnin Allah da kuma hannun Allah maɗaukakin sarki ma'ana ba sa tsare umarnin Allah ba sa kiyaye shi kuma ba sa nesantar abin da Allah maɗaukakin sarki ya hana to sai Allah madauka eh, mana yake cewa wa kathirun minal minal juhal itamadu ala rahmatillahi wa afuhi wa karamihi fadayyahu amrahu wa nahu cewa da yawa daga cikin mutane sun yi dogaro akan afuwar Allah da rahamarsa da yafiyarsa dan haka su umarnin Allah ko hanin Allah ba su dauke shi komai ba ma'ana za su iya barin sallah ko abin da ya zama wajibi a kansu su ce ai rahamar Allah tana da yawa mana ko da ba su yi sallah ba ko da ba su yi azumi ba ai Allah ba zai wulakantar da mumini ba rahamar Allah ta yi yawa mana yace wa nasu sai suka mance da cewa annahu shadidul iqa ai shi Allah nan kuma mai tsananin hukuma ne eh an san Allah ga rahim ne amma a wani bangaren kuma ai Allah shadidul iqa ai Allah mai tsananin hukuma ne ga wanda ya saba masa wa annahu la yaruddu la yuraddu ba'suhu anil qawmil mujrimina cewa kuma duk wanda yake mutane masu saban Allah ma'ana azabar Allah ba mai tunkude ta gare su alai cewa mani itamada ala al-afwi ma al-israri ala dhanbi fa huwa kal mu'anid wanda ya dogara akan yafiyar Allah kadai da rahamar Allah duk da cewa kuma yana ci gaba da aikata zunubi to wannan bai da bambanci da mai take dokokin Allah kamar ya karyata dokokin Allah shi yasa mana zai kawo maganganu na magabata wanda suke nuni akan kuskuren wannan tafarki da waɗannan suka ɗauka ala ma'aruf shine ma'aruful karfi ɗaya daga cikin magabata ya ce raja'uka li rahmati man la tuqimuhu min al-fidyan wal cewa tsammanin ka ga rahamar wanda baka masa biyayya mana kyautata tsammani ga jin kan wanda kai baka yi mishi biyayya wannan yana daga cikin tabewa da kuma wauka. mana ta yaya mutum zai dinga cewa yana saba ma Allah kuma yana tsammanin rahamar wadda shi wannan alama ce ta tarewa kuma alama ce ta wauta ana yana baya biyayya ga Allah kuma yana tsammanin rahmat Allah kamar yanzu ne a ce fir'auna yana tsammanin rahmat Allah alhali ya saba ma Allah ya ƙi bin umarnin Allah ce to wannan alama ce ta tadewa, alama ce kuma ta wauta wa qala ba'd ulama wasu malamai suka ce man qata'a abwan minka fid dunya bi sariqati da rahim, la ta'mana an taquna uqubatahu fil akhirati na cewa duk wanda yasa aka yanke ma gaɓaka a duniya saboda sakar abin da ya kai kimanin dirhami uku to kada baka amince cewa uqubarsa a lahira ta zama daidai da haka mana hukubar Allah da zai ma bawa a duniya ba ta hana kuma ya samu wata hukubar a lahira sai dai kawai rahamar Allah in ya so shi yasa bayan Allah madaukakin sarki ya ambaci wannan hukuba ta sata Allah ya raba da wata aya Allah ya ce wasariqu wasariqatu faqahu aydiyahuma jazaan bima kasaba nakalan min Allah wallahu azizun hakim faman taba min ba'di ظلمه وأصلها فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم سيالله يتي ألم تعلم أن الله يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء أنا الله yana azabtar da wanda yaso kuma yayi jin kai ga wanda yaso haka koda a ce da wannan hukumar da aka yi a duniya tana iya yiwuwa kuma akwai wata hukumar da take jiran bawa ranar tashi alkiyama yana iya komin ya sadu da Allah madaukakin sarki Allah ya yafe masa da haka Allah yana iya yafe masa wakila lil hasan an gaya ma hasan al-basri daga cikin tabi'ai cewa araka tu tawilan buka wani yace naga kai hasan al-basri kana yawaita kuka ma'ana kana yawaita zubar da hawaye faqala sai yace wallahi akhafu an yatrahani wa la yubani tsoro na shine kada Allah ya jefa ni cikin azabarsa kuma wannan bai dame sa ba to kaga yana nuna cewa su magabata nan sun san cewa akwai rahamar Allah amma duk da haka suna tsoron azaba shi yasa da kwaɗayi rahamar Allah da tsoron azabarsa kamar fuka-fuki ne guda biyu na tsuntsu in ka zo da jirgin sama yanzu in yana da fuka-fuki biyu bai shan wahalar tashi amma ka katse ma jirgin sama fuka-fuki daya ka ce tashi da fuka-fuki daya yana yiwuwa ba zai yiwu ba to haka waɗannan abubuwan guda biyu suke ma'ana imani baya tabbata sai in kana tsoron azabar Allah kuma kana kwaɗayin rahamas shi yasa ake cewa alkhawfu war raja janahai at-tayr kaman fukafukin tsuntsu ne duk tsuntsun da kace tashi da fukafuke ɗaya ko da zai iya tashi da guda ɗaya zai wahala zai gadabaita to haka ne alkhawfu war raja ta haka dole bawa yana so imaninsa ya karfafa sai ya haka guda biyu yana kwaɗayin rahamar Allah kuma a wani ɓangaren yana tsoron azabarsa da haka mutum ba zai zo ya ce haka kawai shi ya raja a ga duka rahamar Allah ba halin yana sabo ko kuma ya ɗeba ƙauna daga rahamar Allah ba dole sai ya haka guda biyu yana tsoron azabar Allah kuma yana kwaɗayin rahamarsa a lokaci ɗaya to shi yasa Hassan al-Basri da aka tambaye shi cewa yana yawan kuka yake cewa wallahi tsoro nake ji kada Allah ya jefa ni cikin azabarsa kuma wannan bai damu Allah ba ana dan Allah ya azabtar da ɗaya daga cikin bayinsa wannan ba komai bane a wajen Allah duk da yake ba zai ma'ana ƙara Allah da komai ba Allah ya ce ma yaf'alu bi azabikum me Allah zai aikata da azabar ku in shakartum wa amantum ma'ana in har kun ba da gaskiya kuma kun gode masa haka nan kun ma ya ba ubikum rabbi laula du'a'ukum to Allah madaukakin sarki bai damu ba da ma'ana cewa da kuke in ba dan kiran shi da kuke yi ba da haka laifin masu laifi bai bagan Allah da komai kuma biyayyar masu biyayya ba ta karan Allah da komai haka Allah madaukakin sarki bai buƙatar biyayyar masu biyayya kuma saƙon masu saƙo wannan bai ragar Allah da komai mana shi Allah shi ne ma'anar huwal kani Allah mawadaci ne da haka saƙon mai saƙo wannan baya rage ma Allah komai a mulkinsa ko biyayya mai biyayya ba ta ƙara ma Allah komai domin kuwa ba komai bane a wajen Allah aiki ne na bayi duk wanda ya yi biyayya wa yama wa za a ma sakamako shi za a ma haka wannan ba zai koma ga Allah haka duk wanda ya yi shi ne Allah ya ce man amila salihan fali nafsihi bai ce fa lillah man amila salihan fali nafsihi wanda ya aiki na kwarai kansa yama wa man asaa fa alayka wanda ya ta kuma shi ma kansa yama haka wannan baya baya da alaka da mahallicin mu Allah domin ya halice mu ba dan yana bukatar komai a wajen mu ba Allah ya ce ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun Allah bai bukatar komai ya ce ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah ku ne kuke da bukata a wajen amma Allah bai da bukata wallahu huwal ghaniyyul hamid Allah shine mawadaci wanda yake abun godiya haka Allah bai bukatar mutane bai bukatar bayinsa su suke da bukata a wajen shi shine ma'anar Allahu samad Allah shi ne ake neman bukata a wajensa amma baya bukatan wani abu a wajen mutane to wa kana yaqulu haka nan Hassan al-Basri yana cewa inna qauman alhatuhum amaniyul maghfira hatta kharaju min ad-dunya bighayri tawbati yaqulu ahaduhum li'anni uhsinu dhanna bi rabbi wa kadhaba law ahsana dhanna la ahsana al-amal hasanul basri yana cewa akwai wasu mutane wanda ma'ana dogon buri na gafarar Allah ya shagaltar da su har suka fita daga duniya ba tare da sun tuba ba su suna ganin ba sai sun tuba ba da haka shi yana ganin ya wuce ya tuba saboda rahamar Allah ta yi faɗi da yawa ma'ana za ta mamaye bayi gaba ɗaya ma har a nemi a samu tana da surplus shine cewa akwai raguwan da ma da ana buƙatan sai an cika da wasu da haka shi ba zai tuba ba daga laifi har ya fita a duniya yana mai laifi bai tuba ba ma'ana saboda me saboda ya sa buri a rahamar Allah Hassan basu ya ce sai ka samu ɗayansu yana cewa in ka masa magana sai ya ce a ai yana da kyau ka ta zato ga Allah kana ku? kuma baka tuba ba alhalin Allah ya san da haka yake cewa ya ayyuhal ladina amanu tubu ila Allah kuma ni ne ai Ya ce ya ku waɗanda kuka bada gaskiya ku yi tuba ku koma zuwa ga Allah Ya ce shi ba zai tuba ba kaga ya saba ma Allah daga farko ke haka nan Allah ce, wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minun ma'ana ku yi tuba ga Allah madaukakin sarki dokacin ku ya ku mu'minai wa tubu ila Allah jami'an la'allakum tuflihun ko za ku zamanto cikin masu samun tsira da rabauta to shi wanda yace a rahamar Allah ta yi yawa ba sai an tuba ba haka ko da san da zai sadu da Allah ta wa akwai wani bangare na rahama da aka ajiye mai ire ya haƙo ta zo ga Allah sai Hassan Basri ya ce to duk wanda ya faɗa haka yayi ƙarya domin da ya kyautata zato da Allah da ya kyautata aiki ana duk wanda ya kyautata zato ga Allah ko zai kyautata aikin sa domin kyakkyawan aiki shine zai sa ya kyautata tsammani da Allah ba mummunan aiki ba yanzu kamar misali mutumin da yake tsammanin wani ya mishi wani abu na kyautatawa me yake masa eh biyayya da kyautatawa ko wani abu ne wanda yake a hankalce ma ka kalle shi haka mana ba zai yi ba a ce akwai wani mutum wanda yake mai tallafa ma mutane ba ya zo haka ko ya samu wanda yake tsine mishi ya kyautata masa sai dai ya kai karfin imani shi ya kai inda ya ko amma ka kawai yana tara mutane na cin da su kai kana tsine masa zai dinga kyautatawa ne ga waɗanda suke masa biyayya amma da suke saba masa baya musu biyayya baya kyautata musu to Allah madaukakin sarki kuma ya wuce misali wa sa'ala rajulun al-hasan wani mutum ya sake tambayar hasan al-basri fa kana yace ya aba sa'id kaifa tasna'u bi mujalasati aqwamin yukhawifunana hatta takadu qulubuna taqi faqala wallahi li an tas'aba aqwaman yukhawifunaka hatta tudrika amnan khairun min an tas'aba aqwaman yu'minunaka hatta tulhiqa tulhiqa tulhiqu tulhiqukal mahawi an tambayi Hassan al-Basri cewa menene shawararka Ne ra'ayinka akan zama da mutane waɗanda kullun tsoratar da mutane suke kullun ka zauna a wajensa a'a azabar Allah kaza yana tsoratar da kai yana nazarin da kai har sai mun ji zuciyarmu kaman za ta rabu da jikinmu saboda tsoro aka ce menene shawararka akan zama da waɗannan mutanen mu zauna da su ko kuma a'a mu nemi waɗanda kullun za su ce mana ai da abin da kuka aikata Allah ka kowa ba ruwansu da tsoratarwa kullum a ce ma ai aljanna a kusa take a rahamar Allah kusa ba tsoratarwa ko kamar yadda bangarori na mutane suke za ko wasu bangare na wasu mutane wani kaso na mutane su duk inda suka samu waɗanda suke masu biyayya gare su ba sa nuna musu Allah yana azabi ko da haka sai su narkar da su da sabon Allah domin su duk abin da za su yi za a ce musu ku je kawai ba kuma yan kun yi neman gafara Allah zai yi akwai kuma wanda za ka zauna ce ma an kai kaza ba abu kaza ne to sai suka tambaye su menene matsayin zaman mu a wajen waɗannan sai ya ce ina mai rantsuwa da Allah cewa ka aboci mutanen da za su dinga ba ka tsoro har sai ka samu aminci shine fi alkhairi fiye da ka zauna da mutanen da za su dinga amintar da kai har sai ka koma cikin tsoro wannan magana shi magana ce dunkulalliya ta masu hankali ko kuma masana ya ce da ka zauna da mutumin da zai dinga nuna ma ba damuwa sai daga baya damuwar ta zo gara ka zauna da mutumin da zai dinga nuna ma cewa akwai damuwa har sai ka koma ka ji ba damuwa ina ba ta gane shi yasa akwai wanda duk wata nasiha da za a yi ta karantarwa in dai akwai tsoratarwa a ciki akwai cewa kar a yi saban Allah shi ba ruwan shi da wani shi ya fi so a zuwa a dinga gaya masa cewa a'a ai ka yi gafarar Allah tana da yawa zai yafe maka kuma haka mutane suka kasu a iya cewa a cikin asaman kai ko kashi biyu ne da ahlus sunna da wanda ba ahlus sunna ba ahlul bid'a su a koda yaushe suna nuna ma cewa da abin da kai ba kuma ko har ma za ka iya yin wani istighfari da zai zai lankame dukkanin zunubanka har yayi saura har sai ka hada da wani zunubi wani istighfari ne in ka yi shi duk wani zunubi da ka yi istighfarin ya fi ƙarfinsa don haka sai ka ƙara haɗawa da wasu manyan zunubai kafin ya kawo abin da zai goge mata to akwai masu zama da irin waɗanda haka zai ka ga mutum ya haɗa da caca ne da shan giya ne da zina ne da sata da barin sallah saboda ya yi wani istighfarin da ya fi ƙarfin zunubansa Allahu musta'an nas'alullah al'afiya to babu wannan istighfar kuma istighfar in ka duba sai ka gaba shi bane wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira shi da cewa sayyidul istighfar wanne ne sayyidul istighfar shine Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta wannan shi sai ne istighfar kuma shi ma din manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ce in kai shi sai ka hada da wasu laifuka ba kuma daga wajen shi ake samun wannan garanti shi cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda yayi wannan istighfar tare da cewa ya san me yake faɗa ya san kuma abin da ya kunsa to in yayi shi wayewan gari idan har Allah ya sa bai kai yamma ba ya mutu ma'ana rayuwar shi ta ƙare to lallai zai shiga aljanna haka na wanda ya yi shi da yamma ba a tashi da shi ba ya karanta shi to yana cikin waɗanda za su shiga aljanna amma fa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ce to istighfarin yayi karfin da sai sunan bai ba saboda haka kada mutum ya dinga ganin cewa kawai bangare daya ya kalli bangaren guda biyu domin wannan ne ƙololuwan daraja na bauta ga Allah shi yasa daga cikin annabawan Allah manya manya wanda suka kai ƙololuwan daraja suna haka wannan guda biyu manzo sallallahu alaihi wa sallama yace inni la astaghfirullah wa atubu ilayhi fil yawmi akthara min mi'at marra kai da wani laifi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama babu wani laifi da yake da shi ma'ana amma akwai wani abu da bai aikata ba wanda in ya aikata din ma'ana bai san zai aikata ba in ya aikata shi laifi ne Allah ya fi masa amma duk da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai bar kusanci ga Allah yace a rana a ini yana istighfari fiye da sau ɗaya. to kaga inda wani mu ne yanzu aka biya masa to shikenan sai ya narke ta aikata abin da zai aikata saboda haka kada mutum ya dinga kallon bangare ɗaya shi yasa manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce inni atqakum lillah ni ne na fi ku tsoron Allah wa akhshakum ni ne na fi ku ma'ana jin tsoron Allah na haukakin sarki saboda haka indai har ta barki manzo sallallahu alaihi wasallam haka ne ma'ana yana kwadayi rahmat Allah kuma yana tsoron azabar Allah to wannan shine ta barki mafi tsira da bawa zai dauka amma kar mutum ya dau bangare ne ce a ah, ai rahmar Allah ba mai samun ka ya ɗeba kauna daga rahmar Allah Allah ya ce la taqnadu min rahmatin kada ku ɗebe kauna daga rahmar Allah ko kuma ya zo ya ce shi fa baya kaukun komai bai da tsoron komai shi ya riga ya samu rahmar Allah da aljannarsa Allah ya ce afa aminu makarallah wala ya amanu makarallah illa alqawmul kafirun ta wanda suka kafirce ne suke ma'ana sakankance kuma sau da yawa akwai mutanen da suka sakankance suke ganin cewa ba abin da zai same su su domin suna cikin rahama kuma Allah madaukakin sarki ya ma'ana musanya musu ma'ana Allah ya halakar da su da ma'ana laifuffukan to dole mutum sai ya haɗa waɗannan abubuwa guda biyu al-khawfu war-raja'u to shine kuma ya tabbata cikin Buhari da Muslim hadisin usama ibn zaid radiyallahu anhuma yace naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kulu yana cewa yuja'u bir rajuli yawmal qiyama za a zo da mutum ranar tashin alkiyama fayul qafin nari sai a jefa shi a wuta fatan fatandaqu atabu batnihi ma'ana hanjin jikin hanjin cikinsa saboda tsananin azaba sai ya dagargaje gaba daya ya zama kamar gari fayaduru fin nari kama yaduru al-himaru har sai ya kasance yana kewaya wuta kaman yanda in ka daura jaki a jikin turkensa zai dinga yawo yana kewaya shi haka to haka mutumin nan zai dinga kewayawa fayatufu bihi ahlun nar yan wuta za su zo su dinga kewayawa su da kansu suna mamakin irin azabar wannan mutumin ana su ma da suke cikin azabar sun ga wata azaba da ta fita su girma to wannan ba shi bane babban ma abin hatsari babban abin da yake ba su mamaki ba azabar bace kadai shine abin da zai biyo baya fa yaquluna sai su ce masa ya kulan ya kai wani ma asabaka me ya same ka haka alam kunta amuruna bil ma'ruf wa tanhana anil munkar ba kai kake karantar da mu abu kyakkyawa ba kuma kake hanin mu akan abu mummuna fa yaqulu sai ya ce kuntu amurukum bil ma'ruf ni ne nake yin haka ina cewa ku aikata kyakkyawa wala atihi ni kuma bana aikatawa wa anhaakum anil munkar ina hanin ku akan mummuna wa atihi kuma ina aikatawa ana shine ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum haka ina cikin babban hatsari mutum ya samu kanshi cikin masu karantarwa masu wa'azi da haka wannan kujerar da kuke ganin wani ɗayanmu ya zo ya zauna a kai ta komai hatsari wallahi gara mutum bai san komai ba ta fi komai hatsari in mutum bai iya tsare ta ba me ya tsare ta shi abin da ka ce a yi kai ma ka bashi abin da ka ce a bari karka aikata to kaga wannan ba wai kallon azabar suke yi ba suna mamaki shi wani ai shine mai zuwa gaya mana Allah ya ce annabi ya ce yau ga matsayin da ya samu kansa a ciki to kaga wannan me yake nuna ma yana nuna ma cewa azabar Allah tana nan haka akwai azabar Allah wa zakara al-imamu ahmad min hadithi abi rafi qala marra rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama bil baqi qala uffil lak fazanantu yuriduni faqala la walakin hadha ƙabru fulan ba'athuhu sa'iyan ila ali fulan faghalla namiratan fadurri al'ana mithluha min nar ahmad ya rawaito hadisi wato daga hadisin abu rafi radiyallahu anhu yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo wucewa ta baqi'a ita ce makabarta ta garin Madina yana wucewa sai ya zo daidai wani kabari sai ya ce tur da kai ma'ana wanda yake cikin kabarin sai shi abu rafi yake cewa ni na ɗauka da ni yake kuma akwai tashin hankali manzala sallallahu alaihi wasallam wannan ma'ana maganar ga mutum ce tur da kai sai na ce ni ne ya manzala sallallahu alaihi wasallam sai ya ce a'a walakin hadha qabru fulan wannan kabarin wane ne ba'athuhu na aika shi sa'iyan sa'i ne mai karko zakka aka kar mutum aje a sashi a cikin kwamitin zakka ko kwamitin masallaci na tara kudin marayu ko abinda za a tallafa ma marayu ko waɗanda ba su da galihu ko mata marasa mazaje a ce an sa shi a kwamitin masallaci wani za ka ga hadda faɗa ma shi ba za a sa shi a kwamiti kaza ba ko to an sa shi a kwamitin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kanshi yace na daura shi sa'i dan ya tattaro zakka a cikin abin da yaje sai ya dauki wata wani mayafi na mira. riga wacce take ma'ana ta abin nan ta fata ta fatar wani dabba sai ya boye manzo Allah sallallahu alaihi yace yanzu haka nan da nake gaya ma an mishi tufafi da ita a cikin wuta akwai aiki hmm? na zai shi yasa wani zaka ga an ce mishi zo ka shiga kwamiti kaza ya ce ba ruwana ni dai zan taimaka amma wani yana so da ƙarfi da yaje a sashi a kwamitin kuma yana faruwa a cikin al'umma ko kwamitin marayu ne kwamitin waye wani ya ɗauke shi wannan hanya ce ta cin abinci ko to irin wannan babban hatsari ne to kaga wannan azaba ce ranar tashin alkiyama to kaga wannan na'am kaga wannan yana nuna akwai hatsari ta haka lallai akwai azabar Allah dole mutum ya ji tsoron wannan mutum ba zai zo ya ce a to ai shi rahamar Allah tana da yawa ba ya ci kudin marawi ya ce kuma rahamar Allah na da yawa ko a sashi akwai mutum masallaci a cinye kudin masallacin gaba daya ba aiki ba komai wannan yana faruwa wa fi musnadihi aidan har ila yau cikin musnad na Imam Ahmad hadisin Anas dan Malik radiyallahu anhu mana abin da yasa Malik yake kwararo waɗannan hadisan ga mutanen da suke cewa rahmar Allah tana da faɗi ne to in yanzu ji wannan ya zasi in dai waɗannan mutanen ga su ga abin da ya same su to ina wannan tsammanin da suke yi su waɗannan mutanen ba su da wannan tsammanin ne da haka ya sake rawaito hadisin Anas dan Malik radiyallahu anhu yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce marartu lailata usri yadi ala qaumin tuqradu shifahuhum bi maqarida min nar fa qultu man haula قالوا خطباء من أمتك من أهل الدنيا كانوا يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم shi yasa nace gara ka zama mai sauraro wani lokaci yafi alkhairi ka zama mai sauraro akan ka zama mai fada ba kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wannan hadisi ne kuma mai inganci ta wasu hanyoyi da yawa da wannan din ba ya ce daren da aka yi tafiya da ni zuwa sama ya ce na haɗu da wasu mutane na gansu domin Allah maɗaukakin sarki ya turo mala'ika jibril ya tafi da annabinsa Allah ya masa alkawarin cewa linuriyaka min a al kubura. za mu nuna ma ayoyinmu manya-manya daga cikin ayoyin da ya gani akwai wannan ya ce da na zo wucewa sai na ga wasu mutane leɓansu ake kamawa da wasu ƙugiyoyi na wuta ana ja ma'ana kama ana tsifan shi lebansu na sama da ƙasa sai na ce ma mala'ika su suwaye waɗannan sai ya ce waɗannan su ne masu huduba na al'ummata eh mutum ya tsaya a kan masallaci a munbari ya maka huduba ta tsoron Allah har wani a cikin masallaci ya zubar da hawaye amma shi a zuciyar shi ba haka ba nas'alullahi al'afiya don haka akwai hatsari shi yasa na ce muku wannan kujera da wannan mambari da kuke gani to abubuwa ne da suka fi komai hatsari manzala sallallahu alaihi wasallam yayi mamaki ya tambayi mala'ika jibril aka ce to waɗannan sune masu huduba na al'ummarka a cikin duniya ba wai dukan su ba akwai masu huduba wanda za su yi magana ta tsoron Allah kuma su ma din masu tsoron Allah to amma dai bayi ne na Allah akwai masu waɗanda haka suke akwai wanda ba haka suke ba yace kanu ya amuruna nasa bilbiri sun kasance suna umartar mutane da kyautatawa da biyayya wayan sauna anfusahum amma sun suna mancewa da kawunansu mana abinda suka ce a ba sa yi abinda suka hana su suke aikatawa wa fihi aidan min hadithi har ila yau hadisin Anas dai ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace lamma uri jabi marartu bi qaumin lahum azfarun min nuhasin yakhmishuna bihim wujuhahum wa sudurahum faqultu man haula'i ya jibril faqala haula'i alladhina ya'kuluna luhuman nas wa yaqauna fi a'rabi hadisin hadisi ne mai tsayi a hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa lokacin da aka daga ni zuwa sama shine mi'raj yace zo sai naga wasu mutane su kuma banda wadancan wadancan masu hudu ba to an gama da masu hudu ba an zo ga masu sauraron masu hudu ba sai na gansu da farata dogaye amma faratan dukansu na karfe ne mana masu kaifi sai na ga suna yakushin fuskarsu da ƙirjinsu da wannan faratan sai na ce ma jibril suwaye waɗannan sai ya ce waɗannan su ne masu cin naman mutane a ga an dawo maganar masu sauraro kenan ko kuma masu zama a majalisa duk wanda ya zo wucewa zai an yi maganarsa ko ko kuma yana can yana harkar shi bai ma san me kake yi ba bai san da zamar ka ba kai kana nan kana cin namansa kila dan majalisa ne Abuja ja yan majalisun nan mazinata ne barayi ne mashaya ne ko haka ake yan zauna ana hira ko ce ai duk sanatocin nan yan majalisu mashaya ne barayi ne maneman mata ne duk ana faɗa wannan ko ba ku ji ana faɗa to wannan shine makomar masu faɗa wannan zance shi bai san kana yi ba ce suna ya kushin fuskar su da wannan farata da kuma ƙirjinsu wannan an saka musu daidai da aikinsu ba cin nama ba ne to ranar tashi alƙiyama za su yagi naman jikinsu da fuskokinsu da hannuwansu waya ƙa'una fi a arabihim kuma suke aukawa cikin mutuncinsu kuma mazala sallallahu alaihi wasallam ya ba mu magani da wannan littafin magana ne akan magani wannan ai babbar cuta ce ko me maganinta shine man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut fada alkhairi ko kai shiru in dai ka san abin da zaka fada ba alkhairi bane uskut kai shiru an kuma abin da zaka fada alkhairi ne to kai magana da haka kaji wani ya faɗi wannan kace a'a malam kaji tsoron Allah kaga cikin su akwai musulmi kuma mutane ne na kwarai mun san suna sallah suna kaga hada khair ka faɗa alkhairi amma in ka san ba za ka yi wannan ba to kar ka faɗi abin da yake mummuna ne hada yace wa fihi aidan har yanzu a cikin wannan hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana yawaita faɗan wannan kalmomin yana cewa ya muqallibal qulubi wal absar thabbit qalbi ala dinika yace ya mai juya zukata da kuma idanuwa ka tabbatar da zuciyata akan addininka idan akwai mai tsammanin rahamar Allah akwai wanda ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu to amma ga addu'ar da yake ya cewa ya mai juya zukata da kuma gani ka tabbatar da zuciyata akan addininka to kaga maganar mutum yazo ya ce shi ai ba wani abin nan ba damuwa ya riga ya shiga rahamar Allah kaga wannan kuskure fa kulna har sahabbai ma suka yi mamaki suka ce ya rasulullah amanna bika wa bima ita bihi fa hal khafu alaina sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mun bada gaskiya da kai kuma mun bada gaskiya da abin da ka zo da shi yanzu kana jiye mana tsoron tsoro ne fa kale yace na'am yace ina jiye muku tsoro domin wanda yake rayayye baka amince masa mutum ne za a wayi gani da shi yana mumini kafin faɗuwar rana ya koma kafiri za a yi yammaci da shi yana mumini kafin gari ya waye ya kafirci haka akwai mutumin da zaka ga ya waye gari yusbihu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran menene abin da yake kai shi ga wannan bi dinahu bi arabin min ad-dunya abin da bai taka karana ya karya ba na duniya sai ya bada addinin shi akan wannan abu sai ya bada kansa ya bada imaninsa a yanzu mutane nawa ne za a wayi gari su gangara su je wajen bokaye kaɗan ne ko da yawa mutane nawa ne kuma kafin faduwar rana za su gangara su tafi wajen bokaye in ka kama hanyar nan zuwa tilda za ka yi ta ganin misalai haka da yawa ko Ba ga mutane da yawa suna zuwa su siyar da addini Na za a al'afiya wa fihi aidan yace innal quluba baina isbi'ain min asabi'i rahman yuqallibuha kayfa sha ai dukkanin zukatan bayi gaba daya suna tsakanin yatsu biyu daga cikin yatsotsin Allah yana juya su yanda ya so domin Allah laisa kamithlihi shay ba wani abin da yake daidai da Allah haka Allah shine yake juya zukatan bayi da haka shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa to ya Allah da kake juya zukatan bayan nan in ka juya zukatan ka tabbatar da tawa zuciyar a kan imani da addininka to irin wannan addu'o'i ya kamata mutum ya dinga tsarewa sai ya sake cewa wa fihi anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala li jibril ya zo manzo sallallahu alaihi wa sallama sanda suka je wucewa da aka yi mi'raji da shi ya ce wa jibril mali lam ara mika'ila bahikan qab me yasa ban taba ganin mala'ika mika'il ya yana dariya ba tunda nake ala sai yace ma bahika mundu khuliqatin na, tunda aka halicci wuta bai taba dariya ba mana yana cikin tsoro yana yana ne tsoro kar Allah ya jefa shi a ciki wannan mala'ika ke nafa daga cikin manyan mala'ika to zai mutum yanzu ya ce a ji baya tsoron abin da azabar Allah shi na kwaɗayi rahamar Allah sallallahu a wani lafazin da ya zo mala'ika jibril yana cewa mazala sallallahu alaihi wasallam ya ce kar ka so ka ga mika'il a gaban Allah madaukakin sarki zaka ganshi kamar dan tsako da ruwa ya jika shi saboda tsoro yana cike da tsoron Allah kaga dan tsako ruwa ya jika shi a kake gani za ka ga ya motsi yana kakkarwa duk ya abin nan ko ina za ka yi tsammani minti ɗaya ba za ta cika ba tare da ya mutu ba to ya ce haka mai ka'ida yake kasancewa a gaban Allah to sai yanzu ya ce a shi ba ruwan sai tsoron Allah ba ya tsoron azabar Allah wa fi sahihi muslimin an qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yu'ta bi an'ami ahli dunya min ahli an-nar fa yusbabu bin nar sabghatan ثم يقال له يا ابن آدم هل رأيت خيرا قط هل مر بك نعيم قط فيقول لا والله يا رب ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة فيصبغ في الجنة صبغة فيقال له يا ابن آدم هل رأيت بؤسا قط هل مر بك شدة قط فيقول لا والله يا رب ما مر بي قط ولا رأيت شدة قط wannan hadisi ne mai inganci na sahihu muslim cewa za a zo da mutumin da ya fi kowa jin daɗi a duniya daga cikin mutanen duniya amma ɗan wuta ne Allah ya tsare mana wanda ya fi kowa jin daɗi kamar yanzu fir'auna abin da ya sake misali da fir'auna saboda shi ne Allah ya hukunta masa wuta ko Allah ya ce annaru yuraduna alaiha guduwan wa ashiya wa yawma taqumu sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadda al'adab dan haka fir'auna dan wuta ne wannan Allah ne ya faɗa to za a iya zuwa misali shine za a zo da fir'auna za a tsinduma shi a cikin wuta mana tsoma shi kawai a zame shi a wuta sannan sai a mishi tambaya ce ya kai dan adam ka taba ganin wani abu jin daɗi zai ce wallahi ban san jin daɗi ba ma'ana duk jin daɗin da ya a duniya tsoma ɗaya ta a wuta da aka yi da shi ya ƙari ya manta ya manta da shi gaba ɗaya gaba ɗaya zai ce shi bai taɓa san me jin daɗi kuma shi bai san wani abu ne, ima ba har da rantsuwa kuma sannan za a zo da mutum daga cikin mutanen ɗan aljanna wanda yake ya shiga cikin matsatsi a duniya da talauci da wahala da kunci za a tsindima shi a cikin aljanna za a tambaye shi a ce ka taba sanin wani abu wahala ya ce mai wahala ba duk wani abu da ya na wahala a duniya ya manta da shi bai san shi ba kuma saboda girman abin da zai samu na ɗaukaka a wajen Allah wancan kuma saboda girman abin da zai samu na Asaba. kuma a nan yana da kyau wannan gaba ɗin ‘yan uwa su fahimci wani abu wai rashi a duniya ko talauci ko wahala ko kunci ko damuwa da zai shafi mumini to bai kamata mummi ya bai kauna da rahmar Allah kuma bai kamata mummi ya dinga ganin cewa to shi mai yawa Allah akwai masu kuskure su faɗa idan Allah madaukakin sarki so shi da rahama ne yake mishi wannan jarabawa ai sarfa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka ya faru su ko suka ce ya manzo da sallallahu alaihi wasallam a Makka kenan suka ce kafin mu shiga addinin ka muna cikin walwala da tun da muka shiga addinin nan ba mu samu ba. mun rasa komai namu mun rasa zaman lafiya mun rasa aminci mun rasa waye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a wannan abin mai sauki ne am asibtum an tadkhulul janna wa lamma ya'tikum mathalul ladina khalaw min qablikum massatuhumul ba'sa'u wa dharra'u wa zulzilu hatta ya kula rasulu wallazina amanu ma'ahu makana sulla ai mutum ba yanda zai yi yana mumini ya ce Allah bai jaraba shi jaraba kuma mai tsanani tsananin gaske ya ce mutanen da suka gabace ku ana zuwa da mutum za a ɗauki zarko zarko da ake yanka katako ba san ko akwai ba za a yi a kasuwar katako ba a nan ila da zai ba mu misalin zartan nan da ake sa mushi a zo a sa katako yana tsaga katako biyu ko yana fitar da datti ko haka za a zo da zarto a sa daga tsakiyar kan mutum a raba shi biyu wannan abin baya ana shi ya iya tsaya akan addininsa ba zai bar imani ce in dai haka ne azaba ya ce to ya yarda da imanin da ya da Allah ce wannan baya hana shi abin nan ce ko ai ba ku ga komai ba to haka nan mu ma yanzu ba mu ga komai ba in muna tsammanin cewa mun shiga cikin kunci da wahala to mu rayuwar yan baya yanzu a cikin mu nan waye yake da riga kwaya daya ta saba rigar shi ɗaya ce in ya shiga gida da daddare ya cire ya ɗaura mayafi ya wanke don ta sha iska gobe ya saka akwai ko babu a masallacin nan dai bai yi tsammanin akwai to sahabai akwai su bai da komai sai fi guda daya bai da riga sai guda daya nan ita ce ashe abinda abinda abinda ya same su bai same mu ba sai mutum ya daji ce ai muna cikin tsananin wahala mutum ya ta kokawa yana ta ƙara fanka ma abin yanzu tsakani da Allah a cikin mako wanda zai kwana uku bai ci abinci ba ya hawa kwana uku da ininsu da daransu to manzala sallallahu yana kwana uku ba komai a gidansa sai mu je zai ce an shiga wahala in dai wahala ita ce rashin kuɗi to wannan ba wahala ba ce in an samu kuɗi an samu imani da kwanciyar hankali to wannan ba imani ba ne duk wahalar da za ta zo ta jinkita ma bawa addininsa wannan wahala ce mai daga hankali musiba ce mai daga hankali saboda haka duk abin da ya same ka ka duba wasu ka ga menene ya same su ana zuwa da mutum ba kona shi da wuta ga kissar bilal bilal daura shi ake akan duwatsun mata, ma'ana har sai jikin shi ya ɗori ruwa kuma a ɗaura dutse a danne shi da shi amma ya ƙi ya daina faɗan kalmar nan guda ɗaya ahadun ahad an yi an yi ya daina ya faɗi wata kalma da bai ce a shi ahadun ahad Allah ɗaya ne wannan azabar ba ta hana shi imaninsa ya zana cikin walwala mutum zai kwana gidan shi ba wuta ya dinga ganin ai gare je ya samu janareto ya kunna ya tabbana kwana da wuta da banka ko ahlus sufa wasu sahabbai da suka zo madina ba su da makwanci sai dai ajiye su a gefen masallaci in dare yayi bayan sallar isha da sahabbai za su tafi a ce to kai dauki mutum biyu kai dauki mutum daya ku tafi da su ku je su ci abinci a gidan ku ba da ba su sake dawo ba su da kowa ba san komai ba ba san kowa akwai wani wanda yake haka nan babu so da aka a daina girmama cewa ai abu kaza ne a duba waɗanda suke yan baya kuma ba yadda za a yi mumini ya yi rayuwa ba tare da Allah ya ci shi dole sai ya samu wannan jarabawa shine la yazalu bala'u bil mu'min hatta yalqa Allah azza wa jalla wa laysa alayhi khati'a wannan musibar da take samu mutum a jarabe shi a cikin ƴaƴansa a jarabe shi a dukiyarsa a jarabe shi a zaman lafiyarsa a jarabe shi a abubuwa da yawa a jikinsa wannan dukkan karewa ne ga zunubai to amma da yawa daga cikin mutane ba sa gane haka sai ga in wani abu ya same shi na tabarbarewar dukiya sai dinga ganin kamar wasu ne suka mishi jifa ko bai tunanin ya rafiyawa cewa daga Allah ne cewa duk abin da ya samu wannan raban shi ne Allah ya rubuta duk abin da ya rasa kuma in duniya za ta taru ba za ta bashi haka za ka yi asarar kwabo ɗaya a cikin kasuwancinka kasancewa wannan kwaban in duniya za ta taru ba ta yi ta baka shi ba Allah bai sa ruwan ka ba to yin waɗannan abubuwa ya kamata mu dinga kulawa da su to haka dan mutum yana samun jarabawa ko a dukiyarsa ko a gidansa ko a 'ya'yansa ko a abokan harkarsa ko a gangar jikinsa ma rashin lafiya da sauransu wannan ka ɗauka cewa jarabawa ce daga Allah musiba ne Allah yana jarraba wanda ya so kuma gwargwadon imanin ka gwargwadon jarraba da ka samu gwargwadon girman imanin mutum da karfin imanin sa da Allah da yaqinin sa da Allah gwargwadon jarraba da zai samu shi yasa ma hasa sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sukan tuhumi kansu idan suka ga wani abu da ya same su sai sun ga ganin kamar sun dan yi sako-sako da wani al'amari na addini mu kuwa yanzu idan mutum ya gaba abin da yake samu shi sai ya ce to shikenan yana shan magani shi yadda ya kamata yana cin abinci mai kyau yana shan ruwa mai kyau yana sa tufafi mai kyau shikenan da sahabbai idan wasu kwanaki suka dan ja suka ga wani abu bai same su ba to sai su ce lallai akwai wani laifi da suka mara amma inda akwai imani cikakke mai karfi to sai an samu jarabawa Allah ya ce a hasiban nasu an ko an yaqulu amanna wa hum la yuftanun mutane suna tsammanin kawai su farka su ce mun ba da gaskiya kuma ba za a jaraba su ba Allah ya ce wala nabluwannahu bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi wath-thamarat wa bashshir as-sabirin alladhina idha asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un rantsuwa ne Allah ya ce wallahi sai mun jaraba bi shay'in min al-khawf haka wannan wani rikicin boko haram wani kidnapping wannan tsoron ne da Allah ya ce zai ya jarraba shi mutum zai kwanta yana tsoro zai yi tafiya yana tsoro kar ya ba hanyar Kaduna a dauke shi kau shay'in min al-khawf wani dan abu ne kaɗan ba ba wai tsoro gaba ne bane wani abu ne kaɗan daga tsoro da Allah zai jarraba da shi kuma wannan alƙawari ne na Allah a ga mutum ya dinga ganin cewa ai wani abu nan wannan Allah ne alƙawari sai ya jarraba haka duk wanda jarrabawa ta same shi ya ga Allah ne yarda al'amarin sa ga Allah to sai Allah madaukakin sarki ya kawo masa mafita Allah ya ce ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmatun wa ulaika humul muhtadun wannan sune za su samu aminci daga Allah da rahama kuma waɗannan su ne shiryayyu wanda da zarar abu ya same su suke danganta shi da Allah ba sa tunanin wani mutum suna danganta shi ne gawa suna danganta ga Allah madaukakin sarki duk abin da ya same su za su ce haza min Allah wannan daga Allah ne ah, hadisin gaba hadisi ne mai tsayi sosai za mu karanta ko da wani bangare daga cikin shi duk da lokaci ya ala wa fi musnad min hadith al-bara' ibn azib رضي anhu ma qala خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى القبر ولما يلحد yace mun fita jana'iza ta wani mutum daga cikin mutanen Madina lokacin da muka isa makabarta yace ba a riga an gama tono ba tono na lahad tunda su lahad suke yace fa jalasa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa jalasna hawla manzana sallallahu alaihi wasallam da ya isa ana tonan sai ya zauna sai muka zauna muka kewaye shi wannan kuma ita ce sunna an je makabarta in kun je makabarta ana tono duk ku zauna ba yanzu yanda muka yi akasin ta ba muka sa an je sai a tsaya ko in an je masu aiki suna aiki ko kuna zaune da nutsuwa yace muka zauna muka kewaye shi ka anna ala ru'usina tayr kai ka ce akwai tsuntsaye a kawunan mu ka kwatanta mutumin da tsuntsu yake kan shi yake son kama tsuntsun ya so shi zaka kasance ce to haka suke a gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba wani ne motsa ba yace wa bi yadihi udun yanqutu bihi al-ard ya rike wani kara a hannunsa ma'ana yana dan tona kasa da shi haka ma'ana yana rike da shi yana tona kasa rafa ra'sahu sai ya daga kan shi ya kalle mu qala sai ya ce mana ista'inu billahi min azabil qabr ya ce ku nemi tsarin Allah daga azabar kabar har so biyu ko so uku ya gaya musu wani don haka azabar kabari gaskiya ne wanda ya karyata azabar kabari ya karyata Allah ya karyata annabinsa don mazala sallallahu alaihi wasallama ma yantiku anil hawa baya fadan san zuciyar shi in wa illa wahayin haka wannan wahayi ne daga Allah haka duk wanda yace ba azabar kabari Allah ya karyata domin manzala sallallahu alaihi wasallam abin da ya faɗa daga Allah yake ko sai mu ce zo ya ce ba ai ba a ce akwai azabar kabari a Qur'ani ba wa ya zo da Qur'ani manzala sallallahu alaihi wasallam kuma shi ya ce a nemi tsarin Allah daga azabar kabari duk wanda ya ta shi ya ta Allah sannan sai ya ce mana innal abdal mu'mina lallai shi bawa mu'mini Allah ya sanya mu cikin bayansa idan kana bin qita'in min ad-dunya idan rayuwar shi ta katse daga rayuwar duniya ma'ana kwanan shi ya kare wa ikbalin min al-akhirah kuma ya fuskanci lahira domin duk wanda ya mutu kiyamar shi ta tashi ya shiga lahira duk wanda ya mutu ya zama dan lahira ya zuba dan duniya bai cikin duniya nazara mala'ikatu mala'ikatun as sama wannan ana magana mumin idan mumini ne da zaran ya mutu mala'iku daga sama za su sauko bidul wujuhi masu haske a fuskar su ka anna wujuhahum shams hasken da yake fuskar su kai ka ce kaman hasken rana ne kaga ya nuna sun zo da albishir kenan ma'ahu kafanun min akfani ahli aljanna suna dauke da likafani daga cikin likafanai irin na aljanna wa hamudu min hamudil janna da kuma tirare daga cikin tiraren yan aljanna hatta yajlisu minhu maddal basar za su zauna lokacin da mutum ya mutu suna zaune da shi daidai iyaka inda idan shi yake hango mana idan mutum yanzu yana zaune a daidai bakin masallacin nan in ya hango daidai kila inda masu dabinan nan suke tsayuwa ai zai iya hango muka ana za su zauna nesa da shi yana hango su suna kallon shi duk da yake a duniya ba muna ganin idan shi a rufe Allah ya ce wa nahnu akramu ilayhi minkum walakin la tubsirun mu muna kusa da shi amma ba ku gani zaka malaiku suna kewaye da duk wani wanda zai mutu amma ba mai ganin su amma shi mamacin yana ganin su wani wani abu ne na gaibi da Allah ya bar maka shi sani haka duk wanda zai mutu ko mumini ne ko kafiri ne ko munafiki haka zai gama mala'iku sai dai kawai bambancin su shine na farko sufan mumini za su zo mishi cikin kyawawan sufofi fuskokin su da haske kamar rana a fuskar su sannan suna rike da likafani fari daga cikin likafanai na aljanna da kuma turare daga cikin turaren aljanna in suka zauna sannan sai mala'ikan mutuwa ya zo hatta ya nisa inda rasi zai zauna a daidai kansa idan ya zauna a daidai kansa sai ya ce ukuruji ayyatu hannafsul mutuma'inna wannan umarni ne zai ce ya ke wannan rai nutsatsiya ki fita ta haka ran za ta fita ukuruji ila magfiratin min Allah wa ki fita zuwa ga gafara ta Allah maɗaukakin sarki da kuma yardar Allah fatakhruju tasilu kama tasilu alqatratu min fi istiqa sai ran mu'mini din nan ta fita kamar yanda idan ka daga tunu ko kuma kwalba kana tsiyaye ruwa yana fita a hankali haka ran mu'mini za ta dinga fita a hankali har ta fita kuma rai abu ne da ba wanda ya san hakikanin shi sai Allah Allah ya ce wa yas'alunaka an ruh qul ruhu min amri rabbi wa ma utitu min al-ilmi illa qalila shi yasa duk wanda zai zo ya ce ma garan mumini ya take a'a wani jiki ne a'a wani abu ne a'a wata jijiya ce ba wanda ya sai fada domin al'amari ne na Allah qul ruhu min amri rabbi yasa ba wanda ya san yare yake kuma ran nan a ina take ba wanda ya san yadda take a cikin mutum wani za ka ga tuntube zai yi shi ke na rayuwar ta kare da haka ba wanda zai ce maga inda ran mumini take ko ran bayan Allah ba wanda ya sai inda take a cikin jikinsu wani za ka ga ciwon kai zai yi shi ke nan rayuwar ta kare to kaga ba za ka ce ran a kai yake wancan kuma a yatsan shi yake ko wani ma kawai kwanta zai a tashi ba shi ba ciwo ba kuma Allah ya sa mu cika da imani to haka mala'ikan nan zai ce za ka fita fa'ida a karaha idan mala'ikan mutuwa ya ɗauki wannan rai ɗin lam ya da ƙuha fi yadihi tarfata ainihin hatta ya kuda mala'iku za su ta ma'ana miƙe-miƙe da ita wannan ya ɗauka ya ba wannan wannan ya ɗauka ya ba wannan ba za su taɓa rabuwa da ita ba har sai shi ya karɓa idan ya karɓa fa ya ji aluha fi zalikal kafan wannan ran shi yanzu ga gajiki ake bar wani a duniya wannan ran za a je a sanya ta a cikin wannan likafan wa fi dalika al a cikin wannan turaren mai kanshi wa yakhruju minha ka bi nafhati miskin wujidat ala wajhi al-ard zai fita yana kamshi mafi dadin kamshin da aka taba samu na al-miski a duniya haka zai fita yana yi fa yas'aduna wa fi yas'aduna biha to mala'iku za su dinga hauhawa da ita sama fala yamuruna biha ala mala'in min al mala'ikati illa qalu ma hadhihi ruhu tayyiba duk inda suka je wucewa wasu mala'iku tawagar mala'iku za su ce wannan wace rai ce mai tsarki domin za su ga an zo da ita a cikin sura mai kyau gashi kuma tana kamshi ka zunga cewa wannan wace rai ce fa yaquluna sai su dinga cewa ruhu fulanun ibnu fulan wannan ran wani ne dan wani a kira shi da sunan da ya fi so a duniya sunan da aka kira shi da shi ma'ana iyayen shi suka sanya mashi wannan kuma yana nuna babu kyau a kira mutum da sunan banza za su kira shi bi habbil asma'i ilai wane ne dan wane a ce isma'il dan muhammad inda yake ba wani mutuwa ya ko haka ne ko a ce isma'il ibn muhammad kaga ahabbul asma'i ilai amma ga gogace ce as mai blog wannan laisa ahabbul asma'i ilayhi sunan da ya fi so da ya fi kyau a gare shi shine Isma'il ibn Muhammad kaga kenan ba za su kira shi sai AS Muhammad ba ce Isma'il ibn Muhammad bi ahabbil asma'i ilayhi sunan da ya fi so ko ba sunan fi so ba kenan Allah <laughs> to idan suka dauka shine yace bi ahsani asma'ihi allati kanu yusammunahu biha fi dunya yastabiquna lahu fayuftahu lahu in suka je sai sun kwankwasa kofar sama dan sama za a tafi da lahu in suka kwankwasa za su nemi izini cewa a buɗe sai a ce waye sai su ce ai wane ne dan wane kuma an yi umarni da a buɗe masa Allah ya sa a buɗe mana waɗannan kofofi to za a ɗauke shi fayushayyi'uhu min kulli sama'in muqarribuha ila sama'in samai taliha duk wasu mala'ikun sama da aka je sai kuma su goyi bayan su sai a dinga tafiya ana bin wannan ra in aka je sama ta biyo haka su ma za su bi su har zuwa sama ta bakwai wannan fa duka a tsakanin cewa mutum ya mutu a ɗauko shi daga asibiti a mushi wanka a mushi abu duk a wannan tsakanin mala'iku za su yi wannan aikin gaba daya wannan al'amarin Allah ba wanda ya isa ya hukunta ya ma'ana ya bayani a kansa duk a wannan ɗan abin ne da bai wuce kiftawar ido ba za a ɗauki ran a tafi da ita sama a mata wannan duk lokacin ba kai shi kabari ba domin yana zuwa kabari ran ta dawo ta gama wannan yawace wace an dawo da ita jikinsa za a dawo mishi da to yayin da aka kai shi sama har zuwa sama ta bakwai sai Allah da kansa ya ce uktubu kitaba ahdi fi illiyin wannan kitaba abdi ne gane ko sai ku jira uktubu kitaba abdi ya zo nan ahdi ko amma akwai masu abdi to duk wanda yake da ahdi ya gyara ku rubuta sunan bawana a cikin illiyin Allah ya sanya mu cikin su shine Allah ya ce wa ma adraka ma illiyun kitabun marqum yashhaduhu al-muqarrabun littafi ne rubutacce Allah zai ce ku shigar da shi suna daga za a shigar da sunan bawa wanda mala'iku suna shaida suna ganin sunan bawa amma wannan batun a farko an ce waye bawa mumini ne imani da Allah Ko haka za a rubuta sai Allah ya ce to in kun shigar da sunan a iduhu ila a mayar da shi ƙasa domin alkawari ne na Allah ya ce fa inni minha khalaqtuhum domin daga ƙasa na halice su wa fiha u'iduhum kuma cikin ƙasa za su koma wa minha ukhrijuhum taratan ukhra kuma daga cikin zan sake tare su dan haka ran nan ba za ta zauna a nan ba a mayar da ita ƙasa ma'ana an shaida an shigar da shi cikin abin nan fayil na abin nan to haka za a rubuta shi faƙada sai ya ce to sai mu dakata nan insha Allah za mu ci gaba wannan hadisi ne mai tsayi hadisin barra ibn azib hadisi ne shahararre akan azabar kabari da ni'imar kabari kuma an kasa mutane kashi Kuma ma'ana a kaɗan daga cikin wannan abin da ake karantawa me yake nuna mana ya nuna akwai rahamar Allah kuma abin da zai biyo baya na kafir yana nuna akwai azabar Allah da haka dole mutum ya san akwai rahama akwai azaba dole ne kuma mumini yana so ya yi cikan aiki na imani ma'ana ya yi kwaɗayin rahamar Allah ya ji tsoron azabar Allah dole sai ya haɗa guda biyun nan Allah ya ce wani wad'uhu khawfan wa tama'an ku roƙi Allah kuna masu tsoron azabarsa kuna masu kwaɗayin rahamarsa haka na nan nan yuskanu yusariquna bil khairati wa na raghaban wa rahaba ud'u rabbakum tabarruan wa khufiya ana ayoyi suna da yawa akan wannan inda aka tattara tsakanin kwaɗayi rahama da tsammanin rahama da kuma tsoron azaba haka kada mutum ya ɗauki ɓangare ɗaya yanzu kar mutum ya ɗauka cewa to shi ya ji wannan hadisin shi kenan duk wanda ya mutu a gidansa daga cikin iyalansa shi ma ya shiga cikin wannan a sai dai a yi tsammani amma kuma bai hana kuma a ji tsoron azaba haka muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya tsare mana imanin abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan wannan muka yi kuskure Allah ya yafe mana subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta نستغفرك ونتوب إليه وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين